Ƙarancin ababen more rayuwa da na kiwon lafiya, rashin hanyoyi ingantattu, ƙarancin makarantu na kaɗan daga cikin matsalolin da al'umman ƙauyen buruku ke fama da shi duk da kasancewarsu duk da kusancinsu ga gwamnati. tun da aka kama wannan albishir ina na ciki na sa ido in ga kulu Allah ya muna godiya damuwa da irin wa'annan matsalolin ne ya sa hukumar kulawa da masu yi ma ƙasa hidima ta yanke hukuncin ba da agaji ga gwamnatin jihar kaduna ta ba da taimako ta wajen ɓangaren kiwon lafiya ga mazauna ƙauyen daraktan hukumar wanda ya sami wakilcin mataimakinsa mai kula da fannin jin daɗi da kiwon lafiya na hukumar kolo henry kolo henry ya ce an kirkiro da shirin ne domin a taimakawa mazauna karkara musamman ma ta fannin kiwon lafiya wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun ce wannan zai taimaka gaya ta fannin kiwon lafiya ta wajen tsare-tsaren gwamnati na shawo matsalar kiwon lafiya a yankin mutanen yankin da yawancinsu manoma ne na fuskantar matsaloli wajen fito da kayayyakinsu na noma da suka noma domin kaiwa kasuwanni sani garba hassan labaran libati